قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا sai annabi Musa ya ce wa yaransa, Wannan shi ne abin da muke nema, shi ne alamar wurin wannan bawa na gari, sai suka koma suna bin sawun kafafunsu. domin kada su ɓace hanya har suka isa wurin dutsen, daga nan kuma suka kai wurin da kifin ya shiga.